بسم الله الرحمن الرحيم albarka wato ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka ya haɗa mu ranar tashin alkiyama a cikin aljanna bayan haka huɗubarmu ta yau insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan abin da ya shafi alamomi na tashin alkiyama malamai ma'abuta ilimi sun kasa alamomi na tashin alkiyama zuwa gida biyu wato manya da kanana amma saboda yanayin lokaci ba za mu samu daman yin bayani a dukkan alamomin tashin alkiyaman ba za mu yi bayanin ƙanana daga cikin alamomin tashin alkiyama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da ku haɗuwa ta gaba insha allahu ta'ala sai mu yi bayanin ɓangare na biyu ɗin wato alamomin tashin alkiyama manya ɗin ya tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya zo cikin sahihul Bukhari hadisin sahal ibn sa'ad radiyallahu ta'ala anhu qala yace ra'aitu rasulallah sallallahu Alaihi wasallam na ga manzan Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi qala bi isba'aihi hakaza wannan ya yatsa ita ake kira wussa a larabci wato ‘yar tsakiya wallaci talil ibham da yatsar da take bin ibham wannan babbar yatsa ita ake kiranta ibham a larabce to sai ya ɗaga babban yatsa ‘yar tsakiya wato alwusta da wadda take bin babba wato asabbaba kenan wadda ake a nuni da ita yake cewa bu'istu was-sa'atu kahatayn sallallahu alaihi wasallam an turo ni nazo tsakanina da tashin alkiyama lokacin da ya rage bai wuce wato kusancin waɗannan ɗan yatsu guda biyu ba tun a lokacin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ma'abuta ilimi suke cewa alamomi na tashin alkiyama ƙanana sun fara bayyana tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma bayansa bayan zuwansa kuma ya yi bayaninsu a hadisai masu ɗimbin yawa wannan ita ce alama ta farko wanda shi karan kansa ya faɗa da kansa kamar yadda muka yi bayani hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin sahal ibn sa'adin radiyallahu ta'ala anhu maza Allah yake cewa ku sani cewa alkiyama ta kusa tsakani na da lokacin tashin alkiyama bai wuce kusanci na da tashin alkiyama kamar kusancin waɗannan 'yan yatsu guda biyu ya uwa idan mun san haka menene ya rage mana shine mai tattali na ranar tashin alkiyama ya za mu haɗu da ubangijinmu Allah subhanahu wata'ala rayuwar duniya kaɗan ce ba ta da tsawo ayyaman ma'aduda kana tare da mutum yau sai ka ji an ce zuwa an ya kwanta an same shi ya mutu maza Allah ya yi bayani cewa shekarun mutanensa ba za su dinga wuce shekara 60 ko 70 ba to kun ga tun a lokacin zuwansa ya mana bayani cewa alkiyama ta kusa menene ya rage mana shine tattali alama ta biyu ta tashin alkiyama wato daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin su yake cewa ƙarshen tashin alkiyama za ka ga bayi an tari da al'amatu rabbataha ko rabbaha za ka ga baiwa ta haifi wato ubangijiyarta hadisin da ya zo cikin sahihu muslim hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu umar yake cewa wataran muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أو رواية الإمام النسائي ووضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم umar yake cewa wata ran muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo wanda mai tsananin kyawun farin tufafi tufafinsa kyawawa farare sannan gashinsa baki mai kyau wato dukkan siffofin kyawun Allah ya baiwa wannan mutumin sai ya zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusantar da gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ɗora tafukan hannayensa a kan wato cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda riwaya ta limamun nasa'i ta ƙara fassara mana wato ya ɗora hannayensa a kan wato gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai mala'ika jibril wannan mutumin shine mala'ika jibril wanda ya zo a sura na ɗan adam wasu malamai ma'abuta ilimi suka ce ya zo a sura na sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa lihiyatul kalbi wannan sahabi ne wanda mala'ika jibril wata sa idan zai zo wajen annabi yake zuwa da surarsa wanda yana cikin sahabban manzan Allah kuma sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kyawun kira da sura kyakkyawa ne mutum har malamai suka yi istinbati kashin wannan hadisi cewa abun ban mamaki wannan mutumin babu wanda ya san shi a madina kuma ya zo cikin kyawun tufafi kaga asali shi matafi idan ya zo daga wuri mai nisa za ka ga alaman wato gajiya tattare da shi da dauɗa a jikinsa ko tufafinsa haka kansa za ka ga ƙura na mai na tafiya amma mala'ika jibril da ya zo a wannan sura ga baki ɗaya kai ka ce yanzu ya fito wato daga wanka ya sanya tufafi wannan yake nuna cewa turo shi aka yi direct ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suka fi da fa'ida mai girma ƙarƙashin wannan hadisin ya zo da kyawun tufafi da kyawun sura cewa duk mutum yayin da za ka je ka kaima wani babban mutum ziyara sawa'un mai mulki ne ko wani mai daraja ne wanda ake kimanta shi ko babban malami ne ana so idan za ka je ka ci kwalliya sosai ka sanya tufafi mai kyau sannan ka je wajen wato wannan mutumin kamar yadda mala'ika jibril a lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin kyawun wato tufafi A ciki sai ya masa tambayoyi masu yawa ya tambaye shi menene musulunci menene imani sannan menene kyautatawa kamar yadda mafi yawancin mun san wannan hadisi sannan tambaya ta hudu da ya masa ya ce masa yaushe ne tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa mal mas'ulu an hadu a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba sai mala'ika jibril ce to ka bani labari akan alamominta a wannan hadisi shine mahallu shahin namu sai ce ka ba mu labari akan alamomin tashin alkiyama sai kashi alama wato an talidal amatu rabbataha ko rabbaha daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana ƙarshen zamani zaka ga baiwa tana haifar ubangijiyarta menene annabi yake nufi malamai sun yi maganganu da dama kaɗan daga ciki wato ƙarshen duniya idan alkiyama ta kusa za ka ga musulunci ya samu ci gaba ya yaɗu ta ko'ina muna cin galaba yayin da muke yaƙan kafurai. a wannan lokacin sai mu kamo bayi mata idan aka kamo su kun da sun zama mulkul yamin kenan a lokacin sai ka ga kowane mutum yana da bayi masu ɗimbin yawa ƙarƙashinsa sannan waɗannan bayin yana kusantansu suna haifa masa yara idan suka haifi yara kun ga sun zama ƴaƴa ita kuma wannan baiwar allon baiwa ce kun ta haifi me wato ita ga ta baiwa ta haifi ɗa wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashi alkiyama ta haifi wani ke ta daraja da ƙima ko kuma ta haifi yaro ga ta baiwa amma sai Allah ya sanya ma wannan yaro albarka ya zamana shi ne shugaban anguwansu chairman ko abin nan gwamna ko president kun ga gashi yaro kanta amma ya zama shugaba na state ko na local government ko kuma na ƙasa baki ɗaya zai zo wata sa ita tana ƙasansa sai abin da ya ce za ta yi ne za ta yi aiki da shi da shi dai ita ce mahaifiya amma ta haifi wanda shi yake mulkinta a yanzu manzo Allah ce idan muka kai wannan lokacin to alaman tashin alkiyama wato ya kusa alama ta uku yayi bayanin ta a wannan hadisi wa an tara al-hukata al ri'a a shai a wata riwaya ru'atu ya shai yatatawaluna fil bunyan karshen zamani zaka ga talakawa fakirai miskinai wanda ba su da komai ‘yan ƙauye wanda asali ba a ma su da tsatso na arziki ba wanda ko takalma ba su da shi yayin da suke me suke tafiya shine hufa al'alata talakawa sosai miskinai ri'a asha'i sannan masu kiwon dabbobi tumatai a wata riwaya ru'at jam'i na ri'a masu kiwon dabbobi amma sun zo Allah subhanahu wata'ala ya buɗa musu ta duniya kuɗi sun zo ana competition da su ana tanafus da su wajen ne? wajen dukiya wajen neman duniya da dukiyoyi sun samu da arziki Allah ya ba su suna gina manya-manyan gidaje wani ya gina bene mai hawa biyu wani hawa uku wani hawa wani hawa goma wanda asali su ba a san su ma da arziki ba Ƙila ma mutanen ƙauye ne an san su da kiwo ne ko da noma ko kaya ma na sawa wasu kusa a tsirara suke tafiya saboda talauci bala'in talauci wasu kuma ƙila takalmin sawa ma ba su da shi amma za ka ga kowa ya zo ana tanafusi wajen neman duniya ga duniyan ta samu kowa za ka ga ya zo ƙarshen zamani babban burinsa shi ne ya samu don ƙaririyar mota ya siya wanda za a ce duk anguwansu babu wanda yake hawa mota mai tsada kamar shi ko ya gina ƙaton gida mai hawa goma ko hawa sha biyar a ce duk anguwansu babu wanda yake da gida ƙato kyakkyawa kamar nasa kamar zamanin da muke ciki kenan yanzu wani kuma za ka ga burinsa ya auri mace wadda duk anguwansu babu kamanta ila sai ma ya bar najeriya ya ji kasashen larabawa ya samu wata balarajiya ko miliyoyi nawa za su nema daga gare shi ya ba su domin ya auro wannan matan ya bar tarihi cewa shi ya auri mace wadda babu kamanta Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan muka kai wannan lokacin to lalle alkiyama ta zo wannan shi ne halin da muke ciki yanzu waɗannan ababe baki ɗaya da na yi bayanin su kowa yanzu duniya ta taɓe ta ruɗe ta ruɗe kowa waɗannan ababen da na ambata shi ne burinsa na rayuwa sa'un yaro ne ƙarami babba ne tsoho ne dattijo ne shi karan kanshi ya san abin da ya rage masa a duniya bai da yawa amma inda za ka tambaye shi babban burinsa shi ne tara waɗannan ababe ga baki ɗaya da muka yi bayani su mazala ke cewa idan kuka kai wannan lokacin to ku yi tawajjuhi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala alkiyama ta zo wannan muna roƙa Allah tsare mu akai ta kawo yanzu yara da matasanmu yaro yana tashi tun yana yaro shekara biyar goma babban abin da ake fara dasa masa shine ya za a ya zama mai kuɗi ya za a ya samu kuɗi ba wai ya za a ya samu tarbiyya mai kyau ba ko kuma kyakkyawan ilimi ba wannan duka yana cikin alamomi na tashin alkiyama a suhura wato ƙanana. alama ta hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma malamai suka yi cikakken bayani a kai shine a qillatul ilmi ko raf'ul ilmi wa thubutul jahli ko zuhurul jahal daga cikin alamomin tashin alkiyama karshen duniya Allah subhanahu ta'ala zai ɗauke ilimi zaka ga babu ilimi ilimi na addini yayi ƙaranci. malamai ma'abuta ilimi na addini sun yi karanci bal ana ma bibiyansu ana kashe su idan sun faɗi gaskiya ko ana istihidashinsu ana ci masu mutunci kamar yadda yake faruwa a ko'ina a najeriya wannan mun san ya faru malamai nawa aka kashe irin su shek jafar mahmudu adam su shekhal albani na zaria haka malaman duniya wanda an kakka masu an ɗaure su ƙasar saudiya ƙasar sudan afghanistan misra da sauransu an kukore su duk mai biyan tarihi mai biyan labarai ya san da wannan duk garuruwan nan da na ambata babu garuruwan da ba a kama malamai wasu sun kai shekara biyar wasu goma wasu goma sha a cikin prison ana azabtar da su wannan duka yana cikin alamomin tashin alkiyama maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ƙarshen duniya da za a ɗauke ilimi ba wai za a shiga cikin zuciyoyinmu ko kwakwale a zaro wannan ilimin bane kamar yadda hadithi ya zo cikin sahihain hadithar Abdullahi bin am ibn al radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ke cewa inna Allah azza wa jalla la yaqbidu al-ilma انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مات عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله ƙarshen من manzo الله كي cewa الله زي قوتي ilimi ɗauke ilimin nan ba wai cire shi daga cikin zukata ba a zai ɗauke ilimi ne da ɗauke malamai kashe malamai ko wulaƙanta su ko ɗoye su a cikin kurkuku prison ɗau shekaru to idan babu malamai wane ne za su waye za su yada ilimi kaga dole a samu karancin ilimi ko kuma wani idan an azabtar da shi ya fito in ba sa'a ba sai ya samu rauni wajen koyar da wannan karatun wani kuma ƙila ya samu na kasa har na shi ya zama makaho ko kuma jikinsa ya samu matsala ba zai iya koyarwa ba to a haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a dauki ilimi wanda Allah ya kawo mu lokacin ko kuma mutane ka ce musu ku zo ga majalisi an buɗe musamman irin su Kaduna za ka tsirarun mutane ba su mutum goma ba ko sha biyar ba ilimin bane ke gabansu ina za su su samu daloli su samu miliyoyin kuɗi shine gabansu wata sa'a ma ku da ke ƙoƙarin kwaɗaitar da su sai kamar ku ustazai ne babban duniya ba ya billah duk alamomin tashi alkiyama ne kila masu kokarin neman ilimin su ce boko kawai za su nema shi ma ba wai da hadafin ilimin ba domin su samu babban aiki wanda za su samu miliyoyin kuɗi billions of naira wannan duk alama alkiyama ta zo kuma wannan ilimin da za ka je ka koya saboda duniya Allah ke cewa ba ilimi ba ne wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakin na an-nas la na Allah yace saboda me ya'lamuna zahiran min al-hayati ad ilimin duniya kawai na kuɗi alama ta biyar da malamai suka yi bayani cikin alamomin tashi Alfiyama shine ƙarshen duniya za ka ga zina ya yawaita ta ina alfasha wanda yana ɗaya daga cikin manyan kaba'irin guno wanda Allah yana fushi da mai aikata zina liwaɗi matsugo za su yawaita ta ina haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihaini da sahihul bukhari kwanaki wani ya zo yake neman shawara ya je yana neman yarinya shi bawan allah nan tamamme ne ya je taɗi yake cewa sai wani ya wuce da shi ba wata yariya da yake so sun riƙe ma juna hannu yana ganin wannan mutumin sai ya ce ma yariyan da yake tsira da ita ina roƙo Allah ya tsare ni daga shiga cikin wannan tun da nake ban taɓa taɓa hannun wata mace wadda take muharrama ta ba sai wannan yariyar ta fashe da kuka a lokacin wadda yake neman ta yake so ya aure ta tana yin fashewa da kuka sai ce mai ke faruwa sai yake cewa sai take ce mata, ba zan koye mata ba saurayi na da na fara yi ya yi lalata da ni ba so ɗaya ba ba so biyu ba kalman nan da na ji ka faɗa kai bawan Allah ne hannu ba ka taɓa riƙewa ba sai ta ya kama ni gashi ta zo kana so za ta aure ni ba Allah nan hankalin shi ya tashi ya zo yana neman shawara ya zai yi yana son ta gashi ta ba shi sosai, kukan da ta alaman ta tuna abin da sai kuskure ya zai yi da karshe ya rabu da ita wannan ba wai labari ba ya faru ne wanda sananne ne a wurin mu. na ke ziyara kwanakin asibitin wani abokinmu sai ya nuna min wata yarinya ya ce ta zo ne domin a zubar mata da ciki wa iyazu billah kuma take cewa don Allah kada ya bari iyayenta su sani kuma tsakaninsa da mahaifinsa akwai amana sai yake neman shawara na ya zai ya ce abin ban mamaki kafin ta akwai wadda su taba zuwa an zuban mata da ciki so ɗaya ɗaya ya kai so bakwai da ya karshe aka ce mahaifanta ya yi fandem ya lalace Wani ya zubilla ya ce ce min daga karshe wasu ma da suka gane idan ya zo wata sa'a baya zubar da ciki ko kuma sai dai ya yi nasiha da wa'azi tun da shi ma yana da ido biyu likita ne amma yana da digiri akan abin da ya shafi shari'a sudan ya yi karatu sai suna ne tantar shi ‘yan matan sai sai ai ustaz ne idan muka je ba zai mana abin da muke so ba wannan shi ne abin da ke faruwa wannan duka yana cikin ne alamomin tashin alkiyama muna roƙon Allah ya tsare mu ya ‘yan uwa abin da ya shafi irin wannan alfasha na zina wanda ya saba aikatawa ko bai yi aure ba ko da ya yi aure malamai suke cewa in ba ya koma ga Allah sosai ba shaidan ba zai taɓa barinsa ba za a ga da aurensa amma ya je yana aikata haka ita ma abu na shida daga cikin alamomin tashi alkiyama kanana ne za ka ga mata sun yawaita amma ne maza 'yan kaɗan maza Allah ke cewa ƙarshen zuniya za ka ga mata hamsin mutum ɗaya ke ɗaukan nauyinsu kamar yadda al'imamun nawai sai bayani da imamun qadi sharhin wannan hadisi ga mataye nan birjik sun kai shekara talatin wasu talatin da biyar wasu arba'in ba su samu mazajen aure ba sun gama digirin wasu sun gama masters amma ba mazaje alamomin tashi alfiyama. abu na gaba na bakwai shine karshen duniya daga cikin alamomin tashi alfiyama kanana za ka ga kashe-kashe yayi yawa ta ko'ina da fitintinu masa'i sun yawa ta ko'ina wannan abin abinda ke faruwa ne yanzu nan najeriya masu tsatan mutane kidnappers masu tsati kalsizi ta ko'ina kullum kashe mutane ake an mai da mutane kamar dabbobi ko kiyashi Kafin da ya wuce abinda ya faru a jos kowa ya san wannan labarin akalla an kashe mutane ya su kai talatin banda wanda aka rauna nasu musulmanmu wanda ta koma kamar matattara wannan statin na kashe musulmai abinda ya faru yalwan shaddar shekara goma sha kowa ya sani kira da wani aboki yake cewa lokacin ya yi tsanani yana cikin malamai na albayan fabaido ne mushirki abin ban mamaki suna yakin kafurai da shi da ɗalibai a cikin masallaci wannan abokin a cikin makaranta duwatsu suke jefa ma kafurai na jos amma su kibo suke jifa masu da bindigogi amma wani izza ta musulunci duwatsun nan idan suka ɗaga da shi da ɗalibai suka jefa suka tabbara sai ka yi kafirai sun dadi da suka samu wani dutse suka mulmulo suka maka ma wannan malamin kawai sai ya je kasa ya faɗi wanda abokinmu ne da ƙarshe ba yadda za su yi ɗalibai suka ɗauke shi ta cikin kwararo na ruwa aka da shi suka shiga suka kona wannan makarantar kowa ya san wannan abin da ke faruwa yanzu a duniya sham ƙasan syria kowa ya sani yaman kashe-kashe shekara nawa haka filistin abinda ke faruwa tsakaninta da isra'il sama da shekara ashirin rayuka kashe su ake kamar kiyashi haka somaliya ko ina duniya ta caɗe rayuka kawai kashe su ake wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama abu na bakwai na takwas shi ne ƙarshen duniya za ka ga aikata laifuka da zunubai sun yawaita ta ko'ina mutum yana ganin halal a haram halal ne Ba ya ganin ma akwai wani abubuwa na shuba ko na haramci duka mutane sun rudu wajen aikata laifuka ƙarya munafunci giba cin naman mutane ta ko'ina abu na ƙarshe saboda yanayin lokaci daga cikin alamomin tashi alkiyama da annabi ya bayani ƙanana ne ƙarshen duniya za ka ga tabarruji ya yawaita ta ko'ina tabarruji ne wato mata suna fita a tsirara wanda manzo Allah yake cewa kasiyatun ariyat da tufafi a jikinsu amma suna ne wannan tufafin kana ganin shef ɗin jikinsu ga baki ɗaya yanayin jikinsu shi ne kasiyat ko kuma rabin jiki ne da kaya amma rabi babu ne babu kaya musamman bala'in da muke ciki yanzu na social media whatsapp innan instagram tiktok facebook sun zo sun lalata mana tarbiya na yara maza da mata mata ya suna abin ma ban sha'awa yanzu Shi ne mace ta ɗau hoto ko video tsirara ta tura shi a waɗannan social media ɗin afuwan abin bakin ciki subhanallah abin abin ci da abin kuka wannan su suna ga abin burgewa ne abin sha'awa ne a wurinsu ta hanyar social media ɗin nan babu abin da baya faruwa akwai wanda suke aure ma wai ta social media ta facebook ko ta instagram namiji sai ya aure mace ta hanyar nan ko ta hanyar facebook ko ta hanyar whatsapp sai a yi aure wannan duka alaman tashin alfiyama ne abin ban takaici ga bakin ciki shine akwai ta sanadiyar social media wannan ya zo ya raba aure wanda babu iyaka wanda an sha mai mana tambayoyi abin ban take ci a kan wannan ta sanadiyar whatsapp ko instagram ko tiktok dinnan da suka bayyana sun rarraba aure tsakanin mazaje da mataye allah kaɗai ya san adadinsu ya gamata mu ji tsoron allah ya ‘yan uwa musan cewa tashin alkiyama wato ta kusa ko ta zoma waɗannan ababe da muka faɗa da baki ɗayansu kaɗan ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama wanda muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da muka faɗa albarka kuma ya amfane mu da mu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da matayenmu da familinmu baki ɗaya wanda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana ya sanya mu abin da muka faɗa albarka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 فقد قسم العلماء أهل العلم علامات الساعة إلى قسمين الصغرى والكبرى والتي سنتناول علامات الساعة الصغرى نظرا للزمن إذا تيحت لنا الفرصة في لقاء آخر إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن علامات الساعة الكبرى وهذه العلامات الساعة كثيرة جدا كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقعت في عهد رسول الله وما زالت تقع بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وقد ذكرها في أحاديث كثيرة التي لا تعد ولا تحصى وسوف يأتي سردها إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم أستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله إن علامات الساعة الصغرى كما قلنا هي كثيرة جدا ولكن سنفردها إن شاء الله تعالى في عجالة الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعد من علامات الساعة الصغرى كما قال ذلك المصطفى في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين فهذه من علامات الساعة الصغرى كما ذكر ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى كما ذكر ذلك المصطفى في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وفي رواية النسائي رحمه الله تعالى ووضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عدة أسئلة فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فسأله عن الساعة فقال متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال جبريل عليه السلام أخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها وأشراطها فقال أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان العلامة الرابعة والذي بين هذا الحديث علامة الثانية والثالثة وأما علامة الرابعة فهي قلة العلم وكثرة الجهل أو رفع العلم وظهور الجهل كما ثبت ذلك في الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله العلامة الخامسة كثرة النساء وقلة الرجال العلامة السادسة من علامات الساعة الصغرى ظهور الزنا وكثرة الزنا وانتشاره وفشره في كل مكان أما العلامة السابعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلها العلماء هي كثرة القتل والحرج وأما العلامة آه، الثامنة هي كثرة المعاصي وانتشارها وفشوها وأما العلامة التاسعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصلها العلماء انتشار التبرج في وسط المجتمع وهذه العلامات كلها ثبتت الأحاديث آه، في فيها وهكذا بين الله عز وجل وفصلها في كتابه منها الحديث الذي جاء في صحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويثبت الجهل وفي رواية أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وفي رواية آه ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويكثر الفتن والجهل ويكثر الحرب قيل يا رسول الله وما الحرب فأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم بيديه فقال هكذا فحرفها كأنه يريد القتل وقال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أو فيه مهانا فقال عبد الله بن عمرو ومجاهد وسعيد بن جبر كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره ويلقى ثام عبارة عن واد أعد للزناة في جهنم والعياذ بالله وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مات عالم فاتخذ آه، الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله وهكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط يضربون بها الناس كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنوة البخت لا يدخلون لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قلنا وأن يتقبل منا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم نسألك كما جمعتنا في هذا المكان المبارك أن تجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلى به منا يا الله أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا يا الله وترحمنا لنكونن من الخاسرين استووا واستقيموا واعتدلوا في مصروفكم يرحمكم الله أجمعين رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الإكرام

حتى ذنوك لبعض شانهم فأذن لمن يشيك منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله